Ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya ne ya kirkiro da wannan dandali. Mr. Robert Kaur na sashen kula da al'amuran al'adu a ofishin jakadancin da ke Abuja shine ya kaddamar da reshen Kano na dandalin. The whole benefit of the exchange programs is to improve the binational relationship between the United States and Nigeria. ya ce a jimlace alfanun wannan musayar ɗalibai da sauran harkokin ba da horon ilimi shine yaukaka dangantaka da ke tsakanin najeriya da amurka 'yan najeriya na ziyarar biranen amurka daban-daban domin karatu da nazari a jami'o'i da cibiyoyin ilimi lamarin da ke ba su damar fahimtar amurka da jama'arta haka su ma amurkawa na samun kyakkyawar fahimta kan al'adu da sauran muhimman al'amura da suka shafi rayuwar 'yan najeriya Najeriya. Manufar kaddamar da wannan dandali shine yanzu 'yan Najeriya da suka dawo gida za su iya nusar da matasa ta hanyar amfani da abubuwan da suka koyo na ilimi dangane da Amurka. By mentoring Nigerian youth on the value of programs and on what they learned about Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki na Jami'ar Bayar Kano na daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a guda daga cikin jami'o'in Amurka. A New York na shekara ɗaya a wata jami'a da ake kira John Jay College of Criminal Justice. Amfanin wannan abun idan an kafa shi shine mu ƙara zama mu jajirce irin training da muka samu a us mu zo mu fito da wasu tsare-tsare da muke ganin al'ummomin da muka fito daga cikinsu za mu samar da abubuwan da za su taɓa rayuwarsu ita ma malama magajiya ta hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar kano cewa take na je makarantun primary na je na secondary na je ah, universities to akwai abubuwa wanda suke yi a can wanda munan ba ma yi gaskiya Don akwai makarantar da na je ta ƙananan yara ce yaran nan wani kammalallen wuri za a kai shi sai ya kwanta ya yi bacci ya samu nutsuwa zuwa wani lokaci tukuna sannan ya farka shiga dan wasanni daga wasanni a tafi karatu kungiyar ya kamata a ce ta kasance wanda suka taba zuwa kai wa amurka ziyara da kuma waɗanda suka je suka yi karatu da kuma mu da muke samun irin wannan damammaki na mu je mu leƙa mu gano mai amurka take ciki na mu dawo kuma mu aiwatar da irin wayannan abubuwa a ƙasashen mu. farfesa mahmud lawan da ke zama guda cikin waɗanda suka gabatar da makala a yayin kaddamar da dandalin ya ce dandalin na da alfanu ta fuskoki da dama. kannanmu da 'ya'yanmu wanda suke da niyya suna so su ainihin bunƙasa karatunsu zai ba su dama su fahimci irin wato damar da ake da shi a kasashe irin su amerika da sauransu ni kullum ra'ayi ra'ayina shine ba wai duk wani abu da aka zo maka da shi zaka ka yi amfani da shi ba ya kamata a ce akwai abubuwan da suke masu kyau wanda kake ganin in ka ɗauke su ka yi kokarin ka ɗabbaka su a cikin al'ummar ka zai amfani jama'an mu zai amfani kuma al'ummar mu wanda kuma kake ganin da zai amfane mu ba to sai kai watsi da shi abin da ya kamata kenan eh, kai ka sani ni na sani duk wanda ya taba zuwa Amerika ya san cewa ba wai duk abin da Amerika take da shi shine mai kyau ba akwai abin da wanda yake bai dace da mu ba to duk abin da ka san sai ka tantance duk abin da ka san cewa zai amfani al'umma zai amfane ka zai amfani sauran jama'a gabaki daya sai a dauki wanda za a iya dauka din a ga yanda za a amfani da shi ya amfane mu Farfesa Mahmud Lawal kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.